This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdi ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku a yau Litinin 21 ga watan Satumba ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a zaman ranar zaman lafiya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. shaidu a arewacin najeriya sun ce fashe-fashe akalla hudu sun auku da daren jiya lahadi a maiduguri headquarter jihar borno majiyoyin soja a kasar kamaru sun ce wasu matasa biyu 'yan kunar bakin wake sun hallaka mutane akalla biyar sannan masu shiga tsakani a yankin afirka ta tsakiya sun bayyana wani shiri jiya lahadi na kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan burkina faso kanin labaran kenan to yayin da duniya ke kiyaye ranar zaman lafiya ko menene shugabannin addini da na al'umma ke cewa dangane da wannan rana rokona shine jama'a su zama da hakuri su zama kuma da gafartawa babban magana shine mu haɗa hannu gaba ɗaya ba ma jin daɗi magan ana kashe-kashe ana barnan dukiyar mutane ana kuma da rahoto kan halin da ake ciki a maiduguri bayan har-haren da aka kai garin jiya sai kuma shirye-shiryen fafaroma na nan zuwa ziyara amurka yusuf aliyu harande ya shigo da ilimi garkuwar dan adam amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum masu saurari ga labaran shaidu a arewacin Najeriya sun ce fashe-fashe akalla hudu sun auku da daren jiya Lahadi a Maiduguri headkwatar jihar Borno inda mayakan Boko Haram masu da'awar kaifin kishin Islama ke ci gaba da aika-aika. Nan take dai babu wani bayani kan waɗanda fashe-fashen suka ritsa da su. Shaidun sun ce biyu daga cikin fashe-fashen sun auku ne 'yan mintoci tsakanin juna a wasu masallatai daban-daban a cikin birnin yayin da ake sallar isha'i. sauran fashe-fashen sun auku ne a kasuwannin birnin na maiduguri babu wata kungiyar da ta dau alhakin kai har-haren to amma kungiyar boko haram ta sha kai har haren bom tun bayan da ta kaddamar da bijirewarta a shekara ta da tara. boko haram wacce kwanan nan ta yi shelar yin mubaya'a ga kungiyar mayaka ta isis ta kashe 'yan najeriya sama da dubu goma a matsayin wani bangare na gugurmayar kakaba tsarin islama a arewacin najeriya majiyin soja a ƙasar kamar sun ce wasu matasa biyu 'yan kuna bakin wake sun hallaka mutane aƙalla biyar a wani al'amari mai kama da na baya-bayan nan a har-haren ƙetaren kan iyaka waɗanda ƙungiyar boko haram mai tsatsauran ra'ayin islamu da ke najeriya ke kaiwa waɗanda aka kashe ɗin a garin mora da ke arewacin ƙasar sun haɗa da wani jami'in 'yan sanda da wasu fararen hula biyu da kuma wasu 'yan mata biyu da suka kai harin a ƙunar bakin waken waɗanda suka tayar da babamai da misalin karfe 8 na safe a agogon wurin daura da mashigar garin wani jami'in soji wanda ya buƙaci a saka ya sunansa sabili da ba shi da hurumin magana da 'yan jarida ya yi shaidawa kafar yaɗa labaran rusa cewa hare-haren sun auku ne kusa da dandalin wasannin garin yayin da jami'an 'yan sandan da aka kashe din yayi yunkurin jami'in 'yan sandan da aka kashe yayi yunkurin gudanar da bincike kamar yadda aka saba ya ce mai yiwuwa adadin waɗanda suka mutu din ya ƙaru. mora dai na da tazarar kilomita kalilan ne daga tunga kungiyar boko haram da ke arewa masu gabashin najeriya masu shiga tsakani a afirka ta tsakiya sun bayyana wani shiri jiya lahadi na kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan burkina faso inda aka kaddamar da wani juyin mulkin soja a makon jiya da ya kai ga hamɓar da gwamnatin wucin gadi ta farar hula wannan shirin ya tanaji maido da gwamnatin farar hular to amma ya kuma tanaji ahuwa ga jagororin juyin mulkin zaɓukan shugaban ƙasa da na majalisar tarayya waɗanda a baya aka tsaida ran 11 ga watan oktoba don gudanarwa a yanzu za a gudanar ne a wani lokaci gabanin ranar 22 ga watan nuwamba 'yan takarar da ke ɗasawa da tsohon shugaba blaise compaore waɗanda aka haramta musu shiga zaɓen na oktoba a yanzu za a bar su su shiga za a gabatar da wannan shawarar ga babban taron kungiyar tarayyar afirka gobe talata don amincewa janar gilbert dender na dogarawan tsaron fadar shugaban kasa ne ya jagoranci juyin mulkin na makon jiya ya hasala ne da yadda aka haramta ma masu goyon bayan kumfura shiga zaben dogarawan tsaron sun tsare shugaban wucin gadi michael kwakwando da firaminista da wasu ministoci na tsawon dan wani lokaci Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno, Najeriya, inda aka kai hare-hare jiya. Wakilinmu Haruna Dauda na ɗauke da ci gaban rahoton. kakakin rundunar 'yan sandan jihar asp emmanuel osuku ya shaida manema labarai ta wayar tarho cewa waɗannan mutane sun gamu da ajalinsu ne sakamakon tashin waɗannan bama-bamai wanda ya auku a wurare daban-daban guda hudu kama daga bakin masallaci da ke unguwar ajilari da kuma ajilari tsallake da wani wuri da ake cajin waya da kuma wani gidan kallo da ke anguwar gomari haka zalika wata majiya daga asibiti a garin maiduguri sun shaida mun cewa adadin mutanen da suka mutu ya tasamma hamsin da shida wadda ke nuni da cewa an samu karuwar mutane biyu kenan bayan mutane 54 da ake da su da farko na dai ziyarci wannan anguwa inda aka samu wannan tashin bom din na jiya inda mutanen da ke wannan anguwa suka shaida mini yadda abubuwan yawa kana kamar haka abubakar umar eh to mu muna zaune a nan da abokanan mu gaba daya ni na tashi na je wajen mai naman can kafin na dawo ko sai muka ji bombin na masallaci ne ya fara amsa bayan na tsallake ya amsa mun zo nan wajen na nan ma kuma ya sake amsawa a nan wajen mun zo mun duba muka ga abokanan mu ne wani muka sani ma mu mutum takwas ne wanda wani ba mu sani ba sai kan mace ɗaya da muka samu bayan isha abin ya faru sunana alhaji bukar ibrahim civilian gtf chairman muna tsaye a kan layin jirgi muna kan aiki muka zo muka ji kara daya ya tashi a masallaci ya kashe mutanen masallaci gaba daya a nan ma ya zo ya kashe mun yara na abokanan aiki civilian gtf sama da bakwai abdulhamid musa kucin da abin zai faru mun rabu da wannan mai shago na kan kwana wannan mun yi magana da cina kawo dabbobi ya ce akan gobe zan je sami dabbobi a auno zan sami to mun rabu da shi kenan ina tsallakawa ne shi abin ya faru mun zama duwa duba gaba ɗin su kwandam su gawa ki baran ma je din mana arga mutum 18 gawa a lokacin da tare ma lokacin ake abu eh anan wajen anan anan a tafiya ta banda tsallaken cin wani wani bunda suka fi 17 wani ta 18 na irga nan wajen kin mutane bashir dauda gani na uwa ɗaya uwa ɗaya ana ce mata akwai kuma yaran angon mu da yawa wanda sirrai sirrai sunana garba mamman garba muna cin abinci a nan wajen suka zo suka wurga gwamnan suka wuce mota da wuce. sun kashe mana mutane da yawa da kuma kannan mu da yan anguwa da dama wasu mazauna anguwar jilari kenan ke bayyana mu yadda aka samu tashin bom na jiya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da hamsin wanda har yanzu dai babu wanda dauki alhakin tada wannan bama bamai ko da shike a yan gungiyar boko haram kan tada irin waɗannan bama a baya wannan anguwa dai yanzu haka a cike yake jijimami dan yadda aka samu asarar rayuka masu yawan gaske haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To Madalla gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu fafaroma Roma Francis zai fara ziyara ta farko a nan Amurka. Dr. Aboki Samu ɗaya daga cikin mabiya ɗarikar Katolika ya bayyana mahimmancin ziyarar ta fafaroma. Na eh. farko kenan da aka naɗa shi ya zama fafaroma So bai taba zuwa kasan nan ba sai wannan karo. So in ya taso daga Cuba zai fara ta wajen philadelphia kafin ya iso washington dc akwai wasu programs da aka yi na gwamnati akwai wasu programs da su ecclesia na katolika suka shirya inda za a yi masa maraba wato kana ɗaya daga cikin waɗanda za su je wuraren nan da za a yi addu'o'i na musamman a'a babu mu ta wajen wannan bangare za mu je ta dc ko kuma akwai wani ecclesia na katolika ba ta kusa da mu a nan amma tun da yake ina ta wajen ofis a dc dc zai fi mana sauki wannan an ba da dama ga duk wanda za a yi a dc na an ba da dama ga duk wanda yake son ya halarta ya je ne ko kuma sai kana da takardar gayyata ta musamman ah, ina tsammani sai mutum yana da takardar gayyata kin san Uh, national shrine ta wajen university na katolika ko da yake babban ecclesia ne in ba a yi da eh, takarda ba ah, abin ba zai mutane ba za su iya daukan mutanen da dukkan dukkan mutane ba mm. Dr. Aboki Samu, to na kuma hira da abokin aiki na Aliyu Mustapha Sokoto kan yadda ƙasar ta ɗauki harami na ziyarar Papa Roma. To eh, Grace ina jin tun yau yawan mu ɗanɗana abin da zamu fuskanta idan Papa Roma ya shigo nan Washington gobe Allah ya kai mu dangane da harkan sufuri. Ah, kamar da ke sani akasarin mutanen ofishin nan duk yau sun makara zuwa ofis saboda matsalar da aka samu ta jirgi ah, hanya. Duk da cewa matsalar ta kanikan cici amma ah, an yi kwanaki ana jan kunnen mutane cewa Eh, za a fuskanci wato cikas da cunkoso sosai na abubuwan hawa a nan cikin washington a sanadin wannan ziyara wacce kamar da kika sani shine karo na uku da papa roma zai taba zuwa cikin washington hanyar jifa da ruwa saboda haka mutane sun dauke wannan abin da da gaske kuma ba wai mutanen washington muke magana magana mutanen kasashen duniya da suka shigo saboda haka mm. garin da zai coshe shi yasa ake jan kunnen mutane ta hanya biyu na farko kada ka hawo mota kada kuma ka zo ka kai kokarin ka shigo eh, cikin dc saboda na farko za a toshe dukkan hanyoyi masu yawa a cikin mm. birnin washington daman kin san neman wurin ajiye mota eh, a eh. washington ko ba komai ba karamin yasa ke gargadin ma ba in ba dai zama dole kar ma ka zo ana ma gargadi mutane ma har roƙon gwamnati suke cewa kin sa akwai wata aƙida ta cewa in kana iya in ana akwai wasu ayyukan da zaka iya abinka daga gida mm. kamar in na kwamfuta ne ko wani na waya ne mm. ko na magana ne ko na rubuce rubuce ne ana cewa ana karfafa mutane idan aikin ka ba dole ne sai ka shigo cikin washington ba to ka zauna cikin gidanka daga gobe talata har rana alhamis da mm. ma yake cikin garin nan kuma abin da yake samun ma'ana shi zai zo ya samu new york shi zai zo ya samu philadelphia idan ma je saboda haka um, hanyar sufuri hanyar parking otel otel da kuma aikin gwamnati su ne abubuwan da wannan tafiyar uh, wannan ziyara ta papuroma ma tafi amma sufuri shi kan shi tafiya a kasa ma mm. sai sai an yi da gaske dan akwai mutanen kasashe da yawa manta da garuruwa papa roma to ba karamar dauka ake mashi ba a amurka saboda haka mutane da yawa suna son ko ba su zo cikin garin da yake ba lalle sai sun gashi ko sun taba shi ba ma saboda haka ba amma ce an yi da su yawa eh. a ce da an yi da su don abin tarihi ne a wurin su yawa to mun gode za mu ci gaba da eh, kawo mu masu sauraro bayani ba bayanai akan abin da muka je muka gani kwarai da gaske to na gode to mun gode kwarai da gaske Yau take ranar zaman lafiya ta duniya ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin ƙarfafa zaman lafiya da fahimtar juna. Taken na bana dai shine haɗin gwiwa don tabbatar da zaman lafiya shine kuma mutuncin kowa. Wakilinmu Zainab Babaji ta yi nazarin wannan yunkuri a jihar Filato inda aka yi fama da tashe-tashen hankali. A cewar Dagom Ray na Barikin Ladi da Edward Gangbot da Ustaz Alhaji Ibrahim Barikin Ladi musabbabin rikicin a jihar Filato suna da dama. Na ɗaya akwai barna mun san da barna tun da amma akwai barnan ganganci wanda za a shiga gona kawai a yi damejin gona gaba daya na biyu akwai kashe-kashe wanda za a je a fado a kan kauye kawai ta kashe mutane maza da mata da yara duka na uku akwai satan shanu to duk abubuwan nan su suke ka damoyi a wannan karamar hukuma kullum na shana na ta irin wannan magana saboda mutane suna ɗaukar doka a hannunsu kuma ba a hukunta su don rikicin nan tsakanin makiyaya ne da kuma manoma daga ƙarshe sai ga abin ya rikide ya zama tsakanin addini to duka wannan inda ce ana hukunta jama'a kan wannan duk mutumin da aka same shi ya shiga ko gonan wani ne da shanunsa ya je ya barna aka kama shi aka hukunta shi wancan kuma ga cewa ya je ya kama shanun fulani ya harba da ganganci ko kuma ya kore sun sace aka kama su aka hukunta su to idan gwamnati ta ɗauki wannan don babu wanda ya gagar gwamnati sai dai gwamnati ya sakaci akan wannan abubuwa ganin yadda matasa ke da tasiri wajen aikata aika-aikan da ke kai ga rasa rayuka da dukiyoyin al'umma na tambayi shugaban kabilar birom na ƙasa daliop choji da shugaban ƙungiyar miyatti allah reshen jihar filato haruna boro usaini ko yaya suke ganin za a daidaita da shike akwai jami'an tsaro ya kamata in an ce bari sai a bari in mutane za su yarda a duka a fannin fulani a fannin Biro, idan an ce a'a ya isa domin sau da dama akwai fushi za ki ga mutum ya yi nomansa an zo an sassara mutum na da shanukansa an zo an sata to wannan ya kanta da hankali amma idan an ce a yi hakuri sai a yi hakuri ko da shike a sashen gwamnati kamar akwai sake rokona shine jama'a su zama da hakuri su zama kuma da gafartawa Eh, abin da yake faruwa dai abin bakin ciki ne gaskiya muna nuna bakin cikinmu ba na kaɗan ba sun maganan hare-haren nan barayi sun yi yawa a duniyan nan yanzu abin da za a sawo wannan matsala ga baki ɗaya gwamnan jihar da na gwamnatin tarayya su tashi saye duka abin da za a yi a sai da shi sai an samu zaman lafiya Su ma shugabannin addinai suna jaddada muhimmancin zaman lafiya tsakanin al'umma, kamar yadda shugaban kungiyar Izala ta ƙasa Sheikh Sani haya Jingir da mataimakin sakataren ɗarikar Ekwa ta ƙasa Reverend Eliyaza Baba suka shaida min. Babban magana shine mu haɗa hannu gaba ɗaya kamar yadda Allah ya ce wata awanu alal birri wata kawala ta awanu alal ismi wal udwan. ku yi taimakakke ne akan aikin nagarta da tsoron Allah kar ku taimaka wa junanku akan aikin laifi da ta'addanci haka alkur'ani ya faɗa to sai mu lura duk gaba mu mu baiwa gwamnati haɗin kai mu ma mu zamanto kowa a gidansa da ɗansa da matarsa da haularsa sikuritin gwamnati ne mai zaman kansa wanda baya da albashi amma yana yi don allah don ƙasa ta tsira lafiya ah, dama ne wanda ubangiji ba mu a matsayin su pastor a duka ikkilisiyoyinmu mu ilmantar da membobinmu da cewa ta da nazo ne bai da kyau don mu masu kamnan mutane ne jama'a muna son zaman lafiya fatanmu shine ubangiji ya kawo mana sokin abin da yana faruwa domin ba ma jin daɗi gan ana kashe-kashe ana barnan dukiyar mutane wakilin mu Mani shi ma ya yi hira da ƙwararru akan wannan rana. rashin kwace hankali ya dami duk kasashe na duniya cikin karnin da muke ciki saboda akwai eh, rigingimu iri-iri akwai rigingimu wanda ya shahi ma'aikata da masu gidajensu akwai rigingimu wanda ya shahi eh, cikin gida uwar gida da iyalin mai gida da iyalin shi akwai rigingimu tsakanin ma eh, yara da tsohi da suke ganin cewa da al'adun su ba su dace da na wa'ancan ba akwai rigingimu na siyasa wanda ya shahi 'yan siyasa akwai rigingimu na hukuma wadda ta gargajiya wanda in aka tashi sauya sarki ko naɗa wani akwai rigingimu da ake samu ana samu kuma rigingimu tsakanin manoma da makiyaya ana samun rigingimu iri-iri a cikin tattalin arziki tsakanin wa'anda 'yan ta'adda da wa'anda ke da hannu da shuni kenan wa'annan rigingimun duk su ne ke kawo rashin kwanciyar hankali kuma sai ya zamanto eh, a duniya yau kowa ya tabbata da cewa da eh, abin da aka sa gaba shine kirkirar makamai makamai kuma masu guba ba makamai masu kawo tashin hankali makamai masu kashe-kashe masu kawo kashe-kashe to wannan abubuwan ta matukar ana kirkira su a duniya to lalle dole ne rashin zaman lahiya ya tabbata tun da duk wanda ya tashi ya ji kamar ran shi ya ɓaci tashi zai ya ɗauki makamai ya ce zai dama kan shaƙi. me ya dace a yi domin a magance wannan matsaloli masu kawo tarnaƙi ko ta da hankulan jama'a. to madalla lalle sai in ce ba kamata ba a ce ko da a tsaya ka rana ka za a ce rana ce wadda aka hidda saboda samun zaman lahiya saboda wannan ya zamanto kamar a zo ne a yi ɗan jawabi a wace kamata ya zama tuwo ga rana an kwatanta ma mutane menene amfanin zaman lahiya menene kuma hanyoyin da ya kamata a bi don a same ta da an kuka ɗauka yau a kasan mu ta Nijar akwai rigingimu da yawa da yadda suka haddabi mutane amma eh, matakar ba mutane sun kiyaye da doka ba in an ce za a nemo maganin abun a cikin cewa da lalle ala tilas sai dai kamar mutane su yahe to akwai matsaloli da suke izawa kenan ana son a samu kwanciyar hankali ya kamata ala tilas a kwatanta ma al'umma da cewa da rashin kwanciyar hankali yana kawo eh, ta'adi ta'asa da yawa bisa kan tattalin arziki kenan nan ne za a ɗaukar matakai kuma a kwatanta musu da cewa da lalle eh, shi zaman lahiya ba wai yahewa ba ne a'a ana iya amma lahi ka yahe amma a fuskar doka kamar misali zamanto in kayi lahi an aka hukumta wancan ya zamanto sauran su gano da cewa da laihi ne sai su fasa kenan muna fata a ga rana da aka sanya ma mutane dan saboda su gano da menene zaman lahiya san da menene unhwaninta su san da menene illolin da take iya kawo kuma a kwatanta musu hanyoyin da ya kamata a bi don a samu zaman lafiya a cikin duniya hirar Sha'ibu mani da ƙwararru kan batun zaman lafiya har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo a nan washington yana cewa karfe goma sha ɗaya da kusan minti ishirin yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shi ke morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi shi ɗare ɗam. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan la'asariyar litinin. Ga masu biye da wannan shirin sau da kafa da kuma waɗanda suka tare mu a yau. A makon da ya gabata mun fara tattaunawa da shehin malamin nan Sheikh Yakub Musa Hassan Katsina. wanda yake ƙara jawo hankalin al'umma da su ƙoƙarta wajen ba da nasu goyon baya ga tsarin shugaban ƙasa muhammadu buhari na ƙoƙarin saka littafin addinin musulunci cikin manhajar makarantun sakandare domin ta haka ne kawai za a iya dasa ma yaran nan tsoron allah a zukatansu tarbiyya da ɗa'a kana kuma da kishin zaman lafiya a cikin al'umma tun suna matasansu kamun su zama wani abu a rayuwa. a yau ma zaharaddin sani funtuwa ya ci gaba da yi ma malam tambayoyi mai ilimi ya san martaba ga mutane To akar matsayin matsayinku na shugabannin kungiyoyin addinin Islama. To ya kuke ganin menene ummul aba'isan taɓarɓarewar yara su a wannan zamani? Wato eh, a gaskiya ummul haba'isin taɓarɓarewar tarbiyya a wannan zamani shine yin watsi da addini. Domin taɓarɓarewar tarbiyya ai ba ta wuce wannan bala'in da muke gani ba a bangare guda lalacewar yara wajen shaye-shaye na kwaya wiwi da sauransu bangare guda kalle-kallen fina-finai da karatun mujallu waɗanda suke na batsa na tir da Allah wade da suke yi a wancan bangare kuma yadda iyayen yara suka zautu akan cewa lallai yaran su sai sun yi karatun boko saboda duniya ba wai saboda kishi ko saboda ainihin abinan tsoron Allah ko lahira ba da haka suna barin batun maganar addini a je ko ina ne akai yara sai sun yi karatun boko za ka iske a wannan ƙasa tamu musamman arewacin najeriya mutane za su taho musamman yawanci mata waɗanda ainihin sun yi karatu a can ba tarbiyya ba su san Allah ba sun taho wannan ainihin abin waɗannan garuruwa namu sun kafa makarantu za ka iske wai saboda language saboda halshe ana ɗiban ‘ya'ya ana tura musu private school ga tsada ga menene an taɓarɓarar da mu namu makarantun na gwamnati za iske darakta ko kwamishina ko permanent sakatare na ma'aikatar ilimi babu 'ya'yansu a makarantun ainihin abinan gwamnati an ɗebe su an kai makarantun masu zaman kansu wanda yawancin waɗannan makarantu ba su da tarbiyya su kawai abin da ake so a samu language a samu lissafi don an zo jarrabawa a ci jarrabawa wanda yawanci ma ba ainihin cin jarrabawar ake ba domin ji ainihin abin lalacewa tarbiyyar ta kai ga cin hanci da rashawa ya kai ga har makarantun sakandare a yayin da yara za su yi ainihin jarrabawa na nikon ko ainihin abinan jam ko menene ana tattara kowa ana tattara kudade a wurin iyayen yara wai don a kai abuja ko a kai abinan lagos don a ce yaran wannan makarantar sun ci abinan jarrabawa to waɗannan abubuwan su ne suka jawo taɓarɓarewar tarbiyya domin tun daga sakandare yara sun fahimci sai an yi sata a ci jarrabawa ko sai an ba da cin hanci da rashawa sannan masu koyar da su ba tsoron Allah su ba su da tarbiyyar ko dai watakila ma mashayan giya ne ko ainihin abin nan watakila 'yan luwaɗi da sauransu za ka iske wato a lokaci guda iyaye ba su damu da su rika binciken 'ya'yansu da suwa suke tare ba ina suke zuwa me suke yi da kai a irin wannan lokaci ana samu a makarantun sakandare 'yan luwaɗi ana samun 'yan maɗigo malamai da yawa suna ainihin abin nan ba da gudunmawa a wajen wannan waɗannan abubuwa su ne suka jawo taɓarɓarewar ainihin abin nan tarbiyya amma injin da ya kawo wannan shine lalacewar shugabanci a ƙasa lalacewar shugabanci ya hada tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa gamnoni har zuwa kwamishinoni da ainihin abinan manyan ma'aikata wanda yawanci ba ana lura da cancanta ba ne kai dan wane ne ko kuma mai kabada wanda wannan al'amari ya shiga har hatta ma'aikatar da ake daukan 'yan sanda jami'an tsaro ko alkalai da su za su shari'a su ana neman adalci ko kuma malaman makarantu da sauransu hatta kai ga waɗannan sai ka ba da cin hanci sannan a ɗauke ka aiki sai ka ba da cin hanci sannan a ɗauke ka makaranta da kan batun magana tsoron Allah babu shi malamai da kansu malaman addinin sun taɓarɓare. Ma sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a shirin namu sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ci gaba da jin shawarwari ta fuskar addini don samun mafita cikin sauƙi daga bakin shehin malamin nan Sheikh Yakub Musa Hassan Katsina. Yanzu kuma a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin ya zo muku da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bisalam. Ewa, ka yi ƙoƙarin neman sani don To, a gaida Malam Yusuf sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Yau saƙon farko ya fito daga Isa mai kati gashuwa wanda ya ce Assalamu alaikum murya Amurka. Ku bani dama in tsokaci dangane da dambarwar shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki dangane da tuhumar da kotun da'ar ma'aikata ke masa. Ba komai bane illa son zuciya irin ɗan Najeriya. kuma kalubale ne ga masu rike da mukamai musamman gwamnoni kowa ya da kyau to zai ga da kyau Allah sarki yau saura kwana uku sallah don Allah murya Amurka ku ba mu dama mu yi kira ga masu hannu da shuni da su taimakawa 'yan gudun hijira waɗanda rikicin Boko Haram ya raba da gidajensu da kayan abinci tufafi da ma abin da za su yi layya sako daga Muhammad Bashir dan Dede da Yahuza Sahaba dan Dede Kamba da Bashar mai gyaran rediyo Kamba daukan 'yan sanda dubu goma da gwamnatin Muhammadu Buhari za ta yi yayi daidai kuma ya kamata su tabbatar sun ɗauki waɗanda suka dace saboda mahimmancin aikin ɗan sanda ga al'umma saƙo daga muhammad babangida kiraji gashuwa daga ƙarshe sai saƙon bafa haruna bajoga da nasiru uban shahada wanda suka ce assalamu alaikum voa hausa ku gaya malaman addinan najeriya cewa ya kamata suna gaya wa mabiyansu irin zunuban da ke tattare da aikata fyaɗen da ya dawo ruwan dare a najeriya inda a kwanan nan ma aka samu wani mai shekaru talatin da bakwai ya yi wa wata 'yar shekara bakwai fyaɗe a garin shagamu da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba. To, madalla kafin mu karkare ga ticin muhimman kanin labarai. To shaidu a arewacin Najeriya sun ce fashe-fashe akalla hudu sun auku da daren jiya Lahadi a Maiduguri headkwatar jihar Borno inda mayakan Boko Haram masu da'awar kaifin kishin Islama ke ci gaba da aika-aika. Papa Roma Francis ya bar babban birnin kasar Cuba ya doshi gabashin wannan tsibirin kasa a yau dinnan Litini kwana guda bayan ganawarsa da Castro da ɗaya Castro ɗin 'yan uwan juna waɗanda suka mulki Cuba daga Eh, wato shekara ta alif da dubu eh, wato ɗari tara da hamsin da tara paparoma ya tafi elgin wanda nan ne lardin fidel da filin castro da shi raul castro suka fito birnin elgin mai tazarar kilomita 800 gabas da birnin habana sananne ne saboda wani babban gicciyen da ke hangen garin tun shekaru da shekaru majiyoyin soji a ƙasar kamaru sun ce wasu matasa biyu 'yan unar bakin wake sun hallaka mutane akalla biyar a sannan masu shiga tsakani a afirka ta tsakiya sun bayyana wani shiri jiya lahadi na kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan burkina faso inda aka ƙaddamar da wani juyin mulki na soji a makon jiya da ya kai ga hamɓar da gwamnatin wucin gadi da farar hula To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da yamma mu sake shigowa da wani sabon shirin har labarin wasanni na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu dai a madadin shi Ibrahim ka almasi garba mu za mu tattara ina mu ina mu mai gefe domin ba Halima da Jamila fage domin gabatar da shirin matasa wato yau da gobe wanda shi ma Dan da kuma shi injiniya mu Kiss suke taimakawa wajen wato ba da umarni da kuma tabbatar da nasarar shi. To mu dai a wannan karo sai mu ce da alheri